ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau sha uku ga المحرم hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas. Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin suratun nisa'i, aya kuwa ta sha uku. amma kafin ayan akwai matashiya da aka ce kaba aqaba a kamil mazakorati sannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya biyo bayan hukunce hukuncen da aka faɗi faƙala tilka al'akamul ahkamul wancananka hukunce-hukuncin da aka faɗi, in an manta ma min amril ya ma matsalolin marayu wa ma ba da hu, wato masu rauni, hududullahi dokoki ne na Allah. Tsare-tsaren Allah ne ta baraka wa ta'ala haka ya tsara wa halittarsa, shara'i shara'i'uhu. allati haddaha li ibadi wanda ya yayyanka su ga bayinsa li ya'malu biha domin su ci gaba da aiki da su wala ya ta'addauha kasu tsallake wa man yati Allah wa rasulahu duk wanda ya da'a ga Allah a harkan marayun nan da masu raunin nan wa rasulahu yabi bayanin manzon Allah fi ma haka ma bihi wannan mutum Allah ya taimake shi yudkhiluhu ainihin jannati Allah zai shigar da shi aljanna wannan yu ana karanta shi da ya ana karanta shi da nono nudkhiluhu ainihin iltifata saboda ainihin iltifati da da kana kaga duk wanda yi kaza za a yi masa kaza ka yi khilhu kaga eh, ya tafi al'umma wa man yuti Allah amma an ce no khilhu kaga ni iltifati ana magana za a yi za a yi ka gana maganan wanda baya nan take sai aka koma maganan wanda yake nan mai magana nema yake faɗi no dokhilu to dai duka ɗaya ne na za mu shigar da shi aljanna menene kamannin aljannan nan ta, min tahtiha al-anhar irin ni'imar da take ciki akwai ruwa eh, ruwa na gudanawa a ƙarƙashinta koyo aka ce yau gidan akwai ruwa akwai haske to zai fi tsada daga gidan da babu ruwa babu haske amma janna haɗaɗɗiya ce akwai ruwa akwai haske banda da shi ba akwai wasu kayan jin daɗi haliji na fiha a nan duniya ka gidan da aka baka ko ka yi haya da ruwa da wuta za ka fata ciki ko kai ka gina ka gina gidin ginin dutse ka kawo ruwa a ciki ka kawo wuta a ciki to gidan in bai tafi ya bar ka kai za ka tafi kawai ko ya rushe kaga ya tafi ya bar ka amma a galabiya kai ne ka fi rushewa ka tafi kawai kaga wancan ko aljanna an shiga babu fita khalidina fiha to kuwa gidan da akwai ruwa akwai wuta in an shiga ba maganan fita zalikal fawzul azim wannan kaɗai ne yake rabo mai girma amma duk abin da ka samu na ƙasar ne gidan da za ka fita duk tsadarsa kila da za ka je ka ga gidan tsohon shugaban ƙasa inda ya fita ya zai na mai wannan gidan a zuciya ka kai kaɗai kake tambaya kake amsawa ka ta amsa maka ya mutu da ya mutu ina aka kai shi musulmi ne a ƙasa aka binne shi ko shimfiɗa babu kai mutai tafi bar irin wannan gida ba don Allah ba ba na addini ba kawai wasu ne za su zo su zauna a ciki ina imani da Allah yake fihi ma fihi wanda na gani ba kai gidan shugaban ƙasa ba tsakani da Allah da naje kawai ɗakin kusa da wajen nan ne wanda ake zuwa ake sa baki ya ko bayi a gaisa da ya ko bayi shi na gani na rubu na ce iko yanzu wannan shi irin wannan gidan ke kwana ga kwakwa manya-manya a ciki ko ina al'asararin aka je to me ka gani ai gidan na ciki falon haƙiƙanin falon wanda aka yi na tarban jama'a yana ciki nan an ajiye shi ne a waje-waje nan aka kira wa matan samu ga mai musu ta'aziyya ya mutu da ya mutu a ina aka sashe ƙasan aka haƙa aka binne shi shi kenan shi kenan ta gina duniyan nan bai yi ba gina addini ya fi ko gina addini aka ce an gina addini duk abin da ka kashe akan addini malam ba ka yi asara ba in ka juya ma ka kalle shi ko ka mutu in aka kalla haka kawai za a je maka nan kai amma fa gwamnati ta yi aiki a ce kana nan sai kai dariya a zuciyarka ba za ka ce ba gwamnati ba ce ba ni ne na yi yanzu aiki na ya kai a ce ya fi ƙarfin yin mutum sai gwamnati ne kwane na yi shi a zuciyarka za ka ji daɗi amma wancan na gidanka ai ko murna aka yi maka ba mai ba murna can sai dai sha to wannan kenan wannan shine fa kadai rabo mai girma samun gida da ruwa da wuta kuma in an shiga ba za a fita ba shine babban rabo ka dunkule ma duk wani kayan jin daɗi da mata babu mata da abinci babu abinci an huta da harkan gida aya ta sha hudu wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran duk wanda isa bawa Allah tabaraka wa ta'ala a harkar marayunsa da harkar masu raunin can ya rasa sana'ar da bai sai dai ya tara la'alla taimakon marayu ya ɗebi na ɗiba ya ba su na ba su ya asila dukiyarsu ma wanda aka raba aka yi kaza ballanta na wannan bayan Allah ne suka ɗauka suka ba su kai kuma a nan za ci abinci ka taɓa ci ka taɓa ci masu cin dukiyar marayu wuta suke ci tun daga da innama ya akulo na fi butonihi to duk wanda ya saba wa Allah ya ce ya saba wa manzon Allah wa ya ta'adda hududahu ya tsallake iyakarsa yudkhilhu Allah ya ce nara shi ma fiska biyu in yudkhilhu wannan yadda shi ga ta taho amma ce nono irtifati ne kamar na ɗaru to kuma ita ma wutan tashin hankalin da ifi a shiga wuta khalidan fiha walahu azabu فيها عديوة Yana da azaba ta تكالكنش Mai bakon ruwa da haske da yake kwararawa to su suna da irin wani azaba ta wulaƙantawa azabar kanta ta isa to ballan tana ce azaba ma da ta wannan ta da wulaƙanci zo iyanatin mai kaskantarwa نن كذا ذاك تأنهن رؤيا في الضمير أنقلة دوكيل سنة في الآيتين لبد من كذا من يعصي الله بداتين ورسوله يتعدى هدوده كذا معنى من أكدوبا لفظي يدخله معنى نارا خالدا فيها وله ذاك تفي قبا أكت عذاب مهين کو میں ایک ادھا سنا تو مجھے ادا کرتے ورؤیہ فی خالدین انا خالدین اے إيه، یو انتا خالدا میں ایسے کو ایسے کو نارا خالدا فیہا اما اندا انتا فی خالدین دوشی ما یا اکی یکاو ونن في خالدين معناها كذا أن لورد معنى مني akwai kira akwai kira'o'i amma dai nan bai kawo ba kira'a ba ce ba akwai khalidina shi ma kaga khalidina nan an yi la'akari da man kama dai ban zo me yasa ya kawo khalidina ba wannan na ma'anar lafazin ma'anar man idan an ɗauke ma'anar lafazin to kaga guda ɗaya ne wanda eh kaza za a yi masa kaza za a yi masa kaza kaga guda ɗaya ne amma can da aka ce khalidi na kaga jam'i ne idan sun shiga za su dawwama to kaga nan an kiyaye ma'anan jam'i to sai dai ina gana waccan ayan ne waccan ma haka ne wa man yati allaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu kaga na ya taho haka ana la'akari man din ma'anan zai to amma na fiha wannan an lura da ma'ananta ne tunda ma'ananta jam'i ne man duk wanda ya ba su da adadi jama'a Ɗan duk duniya suka yi tare suka yi duk da ce duk wanda ya yi to amma in an lura da lafazin man guda ɗaya ne an gane to na naga inda khalidina ɗin ya bullo da khalidina aya kusa na kalla nan ta kauta kusa khalidan aka ce ko yawa har a aya ma khalidan aka ce ma wannan an lura da ma'anan in aka ce khalidina to wannan kenan ayoyi guda biyu sakamakon wanda duk ba tsarin marayu ya saba tsarin gadon musamman masu rauni mata musamman waɗanda suke marasa lafiya musamman tsofaffi da suka ce. gadon su a haɗa a haɗa a sarƙa ya za a yi a sayar a washe kuɗin to wanda duk e dalilin salwantan dukiyan maraya ko marayu da dukiyoyi masu rauni to wannan alƙawalin Allah zai kai shi naru kuma ya shiga narun nan zai dawwama nan ciki sannan zai yi fama da azaba ta ƙasƙanci. Wannan shi ne sakamakon mai kin dukiyan maraya ko dukiyan masu rauni, ko a ce a tara taimakon gajiyayyu sai a zazzaɓi masu kyau, masu kyau a ciki. Shadda, shadda, da leshi, leshi. sai ya ɗiba wa matarsa ya ɗiba wa kansa sannan sauran tsummo kara sai a haɗa a kaiwa gajiyayye sa in kana da zuciya inda dai kana da hankali ka nemi taimako na tsumma zuciyarka sai ta ɓaci mutane suna da tsummokara sun huhuje sun tararrabe sun kwararrabe mana sai a dinga ɗebowa ana kawo ma a ɗebo ma ana kai kana kanka inda za ka sai ka ji kunya duk da akwai masu kawo masu kyau to amma masu tsumman dama can sun ta ina ga wasu sun je wajen taimako ne suka karɓo suka ga tsumma ne sai su ajiye ran da aka ce ana neman tsumma za a je wani sai a ɗebo a kai Allahu ta'ala tayyibu wala yaqbalu illa tayyiba wa min ad-da'fi da'f al-azm to ai daga cikin rauni akwai raunin himma akwai wanda himma sa a rauna ce kana maza ba za mu iya ba abin da kai kawai shi sai ya keta fazzani wazzaniyatu dha'ifani suna da rauni wurin sha'awa min jihati azmihima amma kalli kotu na labarin yusuf ka dubi himma wai kaɗan ce malam yusuf annabin allah yusuf alaihi salatu wasu allah ba shi azimul kalbi ne inda aka haɗa aka haɗa masa yadda zai yi na mala'iku yana ɗakin yarinya matar attajiri matan mai mukami minista dukkan kayan abinci akwai a ɗaki kayan kwalliya akwai a ɗaki kayan sawa sai abun da ta ga dama ta ce kasa to sannan ta zo ta ce masa haikalar ce ma'azallah Allah ya kiyaye ni ba zan ci amana ba bancin amanan ainihin eh, matan mai gidan ta taso masa ya fita da gudu ita ma ko ita ma ta yi ta bi ta zabura yana fita tana rufe shi ya ke kristofansa ya yage ya sutale fire sai ga shi ga cikin baki me ya faru masharran ya ta shi shi ina nema na shi ina nema na wallahi dole ne a ɗauki mataki a kansa mai girma dole a ɗauki mataki a kansa mai girma to an zo yara ne misali ko yaro ka ɗauko misali ya ce ga wani na tangare ya ka ɗauko shi ka sa a gidanka karshe sai kare da neman 'ya'yanka karshe an sha yi barkatai min jihati azumihima wa muta'addiyani masu ta ainihin me yake da suna suna masu ta'addanci ma'ana suna tsallake inda Allah ya ja musu layi min jihati fi'lihima fa in aradtum an taqasitu idan kuna son yin adalci في أمرهما واتبعوا ما يأتي نعم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة من فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما آية تشابية واللاتي ياتين الفاحشة ما تنن masu rauni masu zuwa da alfasha min iko? daga cikin matanku mata ne ‘ya'ya ne fastashidu alaihinna arba'atan minkum fastashidu arba'atan minkum sai ku shaidar da mutane hudu daga eh, ainihin daga cikinku a kansu kaga ku shaidar da mutane hudu a cikin ku a kan ku kaga banda wajen ku kenan banda kafirai kafiri ba zai yi shaidan musulmi ba balle wajen zina ta shi a wajen zina ma wajen sa wani laifi ne suna so ne suna sha'awa ne to saboda kana sai ku shaidar da mutanen cikin su kaga da jin wanda za a shaidar ina adalai wato minkum shine aka ce rijalikum almuslimina banda kafirina banda rijalikum alkafirina fa in shahidu alaihinna idan mazajen nan adalan nan suka yi shaida a kansu biha da alfasa famsikuhunna aikin da za a yanzu a tsare su a bisu hunna sai a kulle su fil buyuti a cikin gidaje rai da rai a kulle su nan ba gwamna wamna'uhunna min mukhalaqatin nasi ko haramta musu shiga cikin mutane hatta ya yatawaffahunna al-maut kada karewa ne na rai da rai ai ma ya yatawaffahu al-maut ai mala'ikatul maut aw ila an yaj'ala Allahu lahunna sabila ko kuma su zauna nan har zuwa Allah ya sanya wata hanya a gare su wanda za ta zama ta ko dai fi ɗaurin tsanani ko ta yi sauƙi daga ɗaurin Tadi tadi Hmm? Me Hmm? sai aka ce idan aka kama yarinya ta yi zina ko mata ta yi zina kenan hukuncin da za a yi mata na a tsare sa gida ba ta ƙara sa waje har Allah ya karɓi ramsa ko kuma Allah ya kawo ya kawo wata mafuta ba wannan ba to me me Bobo ya ciki hmm? to haka za a yi masa hukuncin sa kenan ko Allah ya kawo ta hanya tariqan ila al-khuruj minhu so fita daga wannan kullewar umiru bidhalika an umurti al'umman annabi da wannan yaushe awwal al-islam farkon musulunci thumma ja'ala lahunna sabilin. daga nan Allah sai ka musu hanya bi jaldil bikri mi'ah a yi bulalawa matashi ko matashi ya ɗari wacce ta yi zina ma'ana wanda ba ta yi aure ba wa rajamil muhsanati da jefe katangaggiya allahira mutum ya taɓa aure don ba sai fara je yi zina yi wannan ba shi da hanyar to ba sai dai a tsince irinsu daga cikin jama'a a tsarkake jama'a tana da miji ta ƙi zama wajen mijin da dama da abin da take da ana kai ta ta fanɗare ta taho abin ta dawo sai ga ta an kama ta da wani to wannan kawai hukuncin ta kisa a jefe ta har lahira ba ta dace ta ci gaba da rayuwa a cikin jama'a ba dole a biya tsince wayannan wayannan kaga guba ne mazinaciya ɗaya sai ta koya wa mutane da aga na ita famo kaza kaga an bata kaza kaga wane kaza kaza wane ga abun nan ɗansa ai wannan wani mai sauki yo ai ma ba komai ne ba kaza kaza da sauransu Ta ga wannan ma tana yi wannan ma ta fara ta dale ta ga irin wannan gefe ta kawai shi ma haka namiji duk wanda yake yi zina shi kenan sai ga ya zauna kamar gaske bai yi aure ba to alhali zina yake yi to shi ma inda ya taɓa aure a sai a jefe shi kawai wa fil hadisi ya zo a hadisi a ainihin lamma bayyana al lokacin da aka bayanin ga haddi ya sauka doka ta zo daga Allah an ja layi qala khudhu anni annabi ce ku zo ko koya daga gare ni da duk abun da aka sauka Qur'ani annabi ya aikata shi ya nuna wata ku zo ku koya daga gare ni bayan kun karanta gashi aikace ya yi bulala ɗari sannan ya je ke lahira ya nuna yadda ake yi ko zo an ne kada ja'ala Allahu lahu Sabila, gashi Allah ya sanya masu hanya a sayi turjam katangajiya ana jefe ta wal tujulat budurwa ba shekaru za a kalla ba ba ta taɓa tarawa da wani ba to ita wannan bula da ake mata rawahu muslim ga shi can a ƙasa lada iya lambobi ne da ka karanta lambobi wallazani ya tiyaniha sannan mutanen nan da eh, takfifun noni wallazani ba a sa wani wani da shadda ba ya zama kalimiyul musaqqal walla zani la walla zani bi takhfifin nuni quri'a bi tajdidiha akwai qira'a nunun din ana sa masa shadda to na ba namu ne ba walla zani ya'tiyaniha mutanen da suke aikata alfasha ay alfahishata fahishata zinat awal luwaɗi minkum a cikin ku ya al'umman annabi arrijalu fa'azuhuma wannan ku cutar da su a ɓata masu bisabbi a sage su a tozarta su a gaban iyalansu wadarbi da doka bin ni'ali kaga ba kisa za a yi ba wancan dattijo mai kamala yanzu ka rasa abun da za ka sai abun da ya ɗauko shi wata takalminsa silifas pop pop idan ana dukan ka dukan ladabi ba ka tarewa duk ɗan da babansa zai doke shi ya tare bulalan wannan yaro bai da rabo alakakke ne sai dai dole ka ce baba ka yi haƙuri baba ka yi haƙuri ko da zai mare ka duk da an hana mari ba a mari yadda ka san shari'a ba banka ma ya san shari'a ba a dukan fiska aladari daga wuya zuwa fiska ko a ce kai ɗungurungun ina da haɗari dukansa yana da haɗari wani lokacin da ɗan ƙaramin duka za mutum sai mace ba ka dakata wanda suka je suka horar da kan mutum nawa ne ana horar da shi da abun nawa gari don kama rashin jin komai ta hanyar musamman masu amfani da buhun nan fancin bakin nan to za ka addoce ka ka da kwalabe a ciki da yashi da kwalabe haka za a turo shi a ce sai kanka ka tare ka sa kanka ka tare ka ma ka dinga duka to yan ka daɗe kana yi zaka ji kanka kai kai yake ba a koyi da wannan nadir ne ya zo ta kanan ba a duka a fiska to da haka ya zo da bulala ya saka ma a baya ko ya zo da takalmi a baya ina rike da asuwaki kwakwala ma asuwaki akwai kara mu a ɗabi'anmu na ƙasan hausa ya ɗauko kara ya dinga kwala ma karanta. ya eh, kwakwala makara ko da yaren kwalawa yana nuna kane ku. in ka in sai kwala ah, to ai tun da aka ce kwalawa a kane to a jiki ne to sai dai kila wannan kirkirar ta yi zurfi da yawa amma dai aka na za a abun nan ɗinsa da tsumangi da menene shi kenan har dai ta kai ko arba'in ɗin ko dai adadin inda za a tozarta shi kallon sa na kallo in da da ya'ya na kallo da babban kunyata babansa da tsaye mamansa na can na tsinkaya za a wa wane ɗan wane bulala wane nan ta san ɗanta ne kishiyoyi na nan wani ne na nan kuma ba za su daga a ah, sharri aka yi masa sharri aka yi masa ai za ki samu Allah dan ki yi laifi dumu dumu ki tafi kina ta sharri akwai wata rana na zuwa yau matubula sara'il kuma duk maganganun da kika yi sharri aka yi wa ɗanki ko sharri aka yi yake za ta bayyana gaskiya ne ce kuma fa kin tabbatar Allah sai ya fakawa wanda aka yi sharri wanda ya yi kika ce bai yi ba dole za a ɗabi daga cikin kayanki a bawa wancan gobe kiyama Fahimta ba idan suka tuba minha daga alfashan nan wa aslaha al'amala suka gyara aiki fa'aridu kuma kumanta da su sai ci gaba da harka tare da su da mu'amalori dai kada wanda ya sake tuna magana wala tu'uduhuma inda aka ce maka ka yi kaza bayan ka tuba hankalinka dole ya tashi inna allaha kana tawwaban Allah tabaraka wa ta'ala mai karɓan tuba ne alaman ba rahiman mai yin jin jinƙai ne da shi wa hadha wannan hukuncin na cikin wannan mansukhun bil hadd ainihin da yin haddi a haddi kuwa akan wannan aya azzani والزانية والزانية والزاني فاجلدوا كل min منهما mi'ata jalda to akwai na harucan na ganshi, man mansukun bil haddi arawa hadithun hasanu ruya warada dai kai warada حديث حسن الحسن الإسناد أخرجه أبو داود في سننه حديث ندبوه دتريه دقوم شاؤكو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال واللاتي يعتين الفاحشة ما تنن da kan zo da alfasha min nisa'ikum fastashhidu alaihinna arba'atan فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا وذكر الرجل بعد المرأة يا شيتو غواني متمن إذا يجيفا <coughs> بايا ثم جمعهما فقال walladan yatina yatina alfasha kenan menko ga su wayannan su suka yi suka yadda su ne ko dai yadda su ta yabbata tabbata a shari'ance fa azuhuma fa in taba wa aslaha fa aridu anhuma ainihin suratul nisa'i aya ta sha biyar zuwa sha shida yace fa suka zalika bi ayatil jaldi wannan aya an goge ta da ayan bulala فقال الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة سورة النور آية تابيو إتسعة فثبت مغنى تاتا فثبت الجلد بولا لا يا ثبت حكمش مدينة على الذكر بنفس القرآن وثبت الرجم على الطيب al-muhsini bi sunnati rasulillah do dan an ji an tafi akwai aya ma faqad sahha annahu rajama ma'iza labari ya tabbata annabi a aikace ya fa an jefe ma'iza wa kana kada uhsina to kafin can akwai naharu akhraja muslimun من صحيحه حديث ندبو تيد تريش دا سعيد دبير عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنهما عن أبيه أن مائز أن مائز مائز بن مالك الأسلمي قبيلة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله inni qad zalamtu nafsi manzon Allah na cuci kaina wa zanaitu na izina idan aka ce suna da rauni na tsallake iyaka wa inni uridu an tutahhirani ina son ka tsarkake ni faraddahu yace tafi gaba ne wuri falamma kana min al-gadi atahu kaga da gaske yake ko mutum ya zama maka ka ce wata kaya kuri gobe ka dawo inda gaske ne zai dawo in ka dama kai ya zo ne bata ma lokaci za ka gobe ta zaga ba shata eh, saboda ka fa eh, me ce Falan ma ka na min al-gadi ata فقال يا رسول الله إني قد ظنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه النبي يتورا زوا قبيلة da iyayensa kai hukunci sai da ihtiyati in joninka abu ya faru yi hukunci wata ranko za ka yi nadama saboda za ya yi wa abin nan ka tarar ba haka ne ba yasa za ga ana ta jinkirta hukunci ana ta jinkirta hukunci don a samu cikakken bincike in dai ba tsautsayi ba kaddara za ga zai wala ai kuskure faƙala ta alamuna bi aƙalihi ba son, ko kun san akwai wani illa a hankalinsa na minhu shay'an faƙalu ma na alamuhu mu dai ba san komai ba illa wa fil min salihina face yana da hankalin salihin cikinmu fi manara ma'ana la hankalinsa lafiyayye ne kamar lafiyayyen cikinmu fatahu salisata ya zo na uku farsala ilaihim aidan fasala anhu fa akhbaruhu annahu la basari wala bi aqalihi falamma kana rabi'ata hafara lahu hufra sai ya haƙa masa rami sun umira bihi farujima da an za masa rami iya to duk abin da ya same shi ba zai iya fita ba aka mai da kafa iya gwiwa aka caccake to ko kyale ka aka ka fita da kanka za ka daɗe to na na dukanka nan aka jefe shi Allah ya to wannan yana daidai da khudhu anni khudhu anni qala faja'at al-ghamidiyya banda nan mace ma ta zo yar kabilan gamida فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فتشرني نايلنا يا جكاد أن الله كذلك وإنه أردها سيما يديتا فلما كانت الغدي كان الغدي واسي غدي قالت يا رسول الله لما تردني me isa kake mai da ni la'allaka an taruddani kama raddatta ma'iza kana يدك ni ne yadda kake mai ma'iza yau nema ake ka zo a kare ka ga wasu yan human rai. a'a ah, ne ina son a ah, jefe ni da abin da na yi a tsarkake ni fa wallahi inni lahubula wallahi ni mai ciki ne kuma cikin nan ba shi da uba ta kamaimai kala imma ah, imma la in kace eh ba za ki tafi ba dole sai an tsar miki da haddi shikenan fadhhabi hatta talidi doke tafi sai kin haihu ba zai yi a ce da ciki a yi haddi ba ba a haddi da ciki ba a ladabi da ciki musamman sai dai ma da za a yi abin da ba zai kai a wannan ba sai dai eh, ladabi a ce tafi gida amma ba a wannan ciki bulala saboda idan ta firgita tana yayin bari ta kuma ya dawo maimakon gyara ya zama mai tadi ba a mata haka balle na ce za a mai cike zallan gwado a musulmai dama ba sa sawa amma ai an sha aji sai da yake su ne sai su koyi an sa ta tsallan kwado ko an sa ta tafiyan agwagwa sai ɗaya faɗo ɗan su ne sai a lallaba a lallaba ji asibiti shi ke na ƙyale. shi daga nan ba za ka sake jin komai ba amma kaga da islamiyya ne wai wai wai take za a rubo da a kulle a wuce da shugaban makarantar kuma sai illa masha Allah to ma musulunci ya hana ainihin ba a haddi ba a ladabi wa mai ciki har sai ta aihu daga sai a ci gaba da hattara kamar yadda aka yi hattara to a ci gaba da hattara ba wanda hukunci ya kyale da mace da namiji matar aure da matar wane ne duka da ya musu hukunci sai dai za a duba mai lalura kaga ai wannan gata mata ce ta kai auren ta taba auren don kaga da ba ta taba aure ba bulala za a yi mata to sai su ce ta yi zina har ta yi ciki falamma waladat تتفي دتاي هو اتته بالصبي صدقوا يا ابو كاغا غير غركه تكي تزو دا يارو في خرقة سكين قلي قالت هذا غاشي قد ولدته نا هيفيش لا في ولا قال اذهبي فارضعيه كتبك شايد دشي حتى تفقنيه حتى يعيشي فلما فطمته أتته بالسري sai ta tsaya fa daga gaskiyar ta wannan mutum ne mutum ta san abin da za a yi mata ta sani saboda da kunyar lahira ummata duniya da azabar lahira wanda ta duniya duniya iyakacin kisa ne can ku mutum zai zauna la ya mutu fiha wa la ya haya Shi yasa ake cewa fasikan wancan zamanin sun fi waliyan wannan zamanin. Wannan zamanin nan wacce ta yi haka, wanda ya yi haka, ai dole sai wali ne, wannan dole dinga kallon shi. Iko, ka kai kanka. adar bisabi fi yadihi kisratu khubzi saboda karewa a hannunsa yana riƙe da gutsurin gurasa وقالت هذا يا نبي الله قد فطنته وقد أكل الطعام هذا العلامة فدفع الصبي إلى رجل أذكر كده أكباد شيء ونمت من المسلمين ثم أمر بها فغفر لها أكهك أمة رامي إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن آه، بن الوليد بهدر خالد يضرب دوحي فرمى رأسها يقال وكنت فتنضه الدم جني يسرقوا على وجهه على وجه خالد فصبها سيدا جيتا فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم صبه إياها فقال محلت حتى يا خالد فوالذي نفسي بيده نارا دوان دارينا كهانوسا لقد تابت توبة تابت توبة إلى وني توبة لو تابها صاحب مكسب da mai karɓan rabinu zai irin wannan tuban da gufira la da ka ce ne kake nufi ciao me yake nufi dai mai karɓan haraji rumfa rumfa shago shago mai talla mai talla mai tafiya kan abun hawa mai tafiya kan kaza wannan aikinsa karɓan wa'annan Kasan kuɗi ne da ake tattara su ba kan gado musulunci bai da wannan ba wannan mai keke na kan kalori fa a jiki yake ci ƙarfe ma ba na shi ne ba haya ya ɗauko ya cire kuɗin mai keken sannan ya cire ku na hanya sannan ya cire wanda zai ciyar da matarsa da 'ya'yansa a ƙarshe ina da uwa da uwa shi ke ɗaukar nauyinsu sannan a su da gora to ya ake so ya yi ya zauna ya bar wancan iyaye nasa da wanda ke zaune a bakin titi suna hira ana kallon su anguwa suna shaye-shaye ana kallon su suna ainihin eh, firgita 'ya'yan mutane ba 'ya'yan mutane ba har manyan har za ka ji ana cewa ya zo ƙauyenci ne ya ce kawo waya idan kana tafiya da wayan haka irin babba mai miliyan kaza din nan ha ba suna da irin wasu wukake sai dai ka gano a ƙasa da wayan su dauke wayan su bar ma hannun a ce kawo wayan ƙauyen shi ne za ka wani shan wala kawai falle nan. haka aka ce da an tashi da maza nuna ma adda eh, adda suka sani ba san takobi ba adda to sai da kila an yi kusa aka mu kila mai bindiga amma dai cikin binni adda ne sannan ko duk mutumin da aka kama shi da adda ya tare mutane kaga dan fashi ne da makami sa hukuncin dan fashi da makami imma a kashe shi wa imma a yanke hannunsa da ƙafa wa imma a rataye shi bayan kisa wa imma a kora shi daga gare to wannan abu ne a wuyan alƙalin gari da alƙalin gari na ƙarƙashin sarki abu ne a wuyan sarki sarki ne zai irin wannan to in ba abin da bai wanda ya naɗa shi da zai zo na yi duba me yi kamata a yi masu sai wa ‘yan gata ne kawai kiyon falo suka ci ganye to irin wa'annan sai a kora su a an an yi sa'a su gyaru a ta yi a yi tafiyan kamar kilomita ɗari a zubar da su can magariba na yi su dinga ganin koraye dole su nemi wurin ɓoyewa da kansu su yi kuka su yi kuka su yi kuka to ran da ya tsira kila ya basa ta kenan to ko kuma ya zama babu dajin da duk inda aka tura su ga mutane sai har sai haɗe da su dama ko yan iska daji za su je su haɗe da wasu ne a to wannan sai dai kullewa a sai dai wancan hukuncin sai dai me yake da suna in ma a kashe idan abun bai kai ga kashewa ba shi kana a yanke masa dama da kafar hagu hannun dama kafar hagu kaga dai duk tsoron mutum wannan ba za yi ba zai maka sata ba da hannu ɗaya da ƙafa ɗaya sannan kuma ka biyo haka ƙwace abu kai mutum ya zama sau biyu eh, to amma zai iya yawa eh, fulana ne ba gashi eh, bana ba hannu ba ƙafa amma sai ya tara mutane su gaban ne yana nuna musu ga yadda za a yi ga yadda za a sabon a bashi ai wannan fashi da yawonsa ai wancan fashi da yawonsa ai wannan fashi da menene jinsa ana taruwa ana oga yana ai kaji kaji kaji ga yadda za a yi ai ga abu na shi kai ga yadda za a yi a wuri kaza ana ka ta ku shiga irin shiga kaza to wannan kaga an kama shi kisa ne wannan a batar da shi ne ya fi alheri ko koma sai ta sa ta batar da shi ba mutanen gari ne za su yi hukuncin ba ba mutanen gari ne ba ba koma ce za ta yi to saboda nan wannan mai mai yake da suna tuban da ta yi da mai karɓan haraji zai irin wannan tuban da Allah ya gafarta masa ka dubi kaba'ira za ka ga akwai babu muksi ka ta eh, muharrama ta istihana biyan nasu akwai magana mukus muksu ثم أمر بها umarni عبادة أمرني alaiha wa dufinat. نعم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما توهكا ولما ذكر أن من تاب لو كسن دا يكاما لتوار دوان دا يتوبا ممن ارتكب الفاهشة وان دا سكعيك تعال فاشا فإن الله يقبل منه ذكر فيما ياتي شروط sai ya kawo شروط tuba cikin abin da ke tasowa faƙala inda matobatu ai toba kawai alallahi a wurin Allah allati ka taba ala nafsihi ƙabulaha wanda ya ɗora wa kansa karɓanta bi fallihi lillazina ya'maluna su a bi na waɗanda suke aikata sabo da jahilci ne a jahili na ba su san sabo ba ne ba su san sabo ne ba ne ba idan aka ba. sannan lokacin da suka san sabo ne summa ya tubuna su tuba take kaga eh, mai shuruɗu tauba annadamu على ما فات النية ألا يعود ترك المعصية في ساعتها تشيني وانا ترك المعصية ما سوى آلري با آية با حديثي كوي ونين يدون أي تسوء سجد orang Allah ka saboda da wannan tunani suna cin mutuncin bayin Allah hakki jahili ya tambaya maimakon ya zauna yana zage-zage ثم يتوب من قريب سنه توبتك kaga tarkul ma'asiyati an sa'atiha gabala an gargiro kafi su kai gargaran mutuwa tunda ba aya ne za a shiga akwai haru yana cewa da dalika fi ma akhrajahu at-tirmidhi fi fi sunanihi hadisi da dubu uku da ɗari biyar da talatin da bakwai وابن ماجه في سننه حديثي ندبو هدو دتالي بيو دهان سند أخو حديث حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر Allah na karɓan tuban bawa muddin bai kai kan mutuwa ba. Eh, zama ya ga halaka ne lokacin ikamatu ba Allah ba zai karba ba ya kai gargara to a cikin inda muka muka bar muka shigo na haru fa ulaika yatubu Allahu alaihi masu tuba ta ce suna gano kuskuren su wa'annan Allah na karban tuban su ya kabalu taubatahu wa kana Allahu aliman Allah ya kasance masani ne bi khalqihi hakima mai hikima ne fi sun'ihi bi walaysat tawbatu tuba fa ba ta kasancewa lil ladina ya'maluna sayyi'ati ga masu aikata zunubai hatta idza hadara ahadahumul maut sai mutuwa ta zo ɗayansu ya ga lallai mutuwa zai wa akada fin nizai ko fin nazai ya sa da nizai nizai kuma kaman gaddama mani. zai amma ina masu tsoho eh nazai ba to alkamalu lillahi ko masu masu sabo ala kuma ana a cire alifin ba gyara muka yi ba kofi muka duba asali ya fi kama nazai lokacin da ya shiga gargaran fizgar mutuwa ana fizge ana tsige ran daga jikinsa kala inda mushahadati ma huwa fihi inni tubtu ana ni dai yanzu kam kai na tuba na yi nadama a ya ne fala yanfa'uhu zalika tuba anan ba zai masa amfani ba wala ya ƙabbalo minhu ba a karɓan tuba daga gare shi ya ba mu ƙarin bayani a ƙasa ice kama hadasa li fir'auna kamar yadda ya faru a fir'auna wai fa ka dubi wannan aya wai a haka akwai malaman da ke cewa fir'auna banda masu faye na ji wasu sababbi amma ba su gama shiga hannuna ba sosai yasa ba dama in yi magana na far na sofaye akwai masu cewa fir'auna ya tuba fir'auna ya mutu ma musulmi ce kaman ainihin ya saba abun da aka sade kama haddasa li fir'auna qala Allah ta'ala wajawazna bi bani isra'ila al-bahra mun tsallake rafi da banu isra'ila wa'adawa ba a hunfi ra'aunu ra'aunu ya biyo fi wajenudu ba gayas da zabenki wa'adawa da ta'addanci hata idan ada da kaha sai da dulmiyan ruwa ya kama shi. kala amantu na yadda annahu la ilaha illa ladhi amana gini bano isra'ila na ga babu abin bota wangarke sai. Allah nan da banu Isra'ila suka yi imani da shi. Wa ana minal muslimina, ni ɗaya ne daga cikin musulmai. Salace yanzu, al'ana, da ka ga wuya, wa kada ta ka riga ka saba. Ka saba ka'idar tuba, kabulu, wa kunta minal mufsidi. Shi kenan, sai mu koma inda muka taso. ya mutu na wahun kufarun, haka babu tuba ga mutanen nan da suke mutuwa suna kafiransu. su duk wanda ya mutu akan kafinci babu tuba gare shi iza sabo fil akhirati inda muayyana al azabi la tuqbalu minhum shi ma ya bada na kama fi qawlihi ta'ala wa yawma taqumu as-sa'atu yi kusurbal mujirimuna ranar da alkiyama za ta tsaya habba za ka ga masu laifi na rantsuwa malabi su gai da sa'a Ya eh, ai ba su wani zama a duniya ba in ba awa daya ba kadalika kano ya ufakona. haka ake juyar da sautun a duniya sai a zo a gaya wa mutane ga gaskiya ga bayani dalla-dalla mai ɓanna na zuwa yana faka masa sai su bi ma matsannacin su ban mai gaskiya. Wa qala lazina utul ilma, ma abota ilmi suka ce wal imana laqad labistun fil kitabillah. Kun zauna a littafin Allah abun aka tabbatar ani ila yawmil ba'th Fa hadha yawmul ba'th yau ita ce ranan tashi. ولكنكم كنتم لا تعلمون سيدي dai ba فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم أرنين لا لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم أنا ما الأذر وإن دسك ذلك شيء بايا أمفانا سورنا وهم ولا هم يستعتبون كما بدا أجنكر تامسوا سجاسوا توبا وأكربتوا توبا To don haka nan yana tabbatar mana da wannan aya wata aya ta fassara ta. Dama aya na fassara aya. Ula'ika a atadana lahum azaban aliman. Wa'annan da irin su mun musu tattalin wata azaba mai wuya. Mu'liman. To nan ka'idan toba ah, ta zo ƙarshe na ga haka za mu haƙura mu tsaya nan ko. Eh, eh, karɓa da haƙuri ɗan kaɗan ne wata rana za a samu mai yawa haka ake juyar da su baka gani mutane sai a karantar da su a nuna musu gaskiya su kama suna shi kana yan shekara kaɗan sai ga sun koma gidan jiya rubi jama'a shekara da shekaru an karantar an ɗaure wasu a karatun nan an kashe wasu ma